koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami cikin gabar ruwan kasar sudan ta zargi da daular larabawa da baiwa dakarun rsf masu yaƙi da sojoji makamai cutar ƙyandar birrai ta mpox ta hallaka mutane a ƙasar kamaru koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami a gabashin gabar ruwan ƙasar wanda ke zama irinsa na farko cikin sama da watanni biyu don zama gargaɗi ga abokan hamayya a cewar ta. Makaman waɗanda aka harba daga pinyon babban birnin ƙasar da safiyar Alhamis ɗin nan sun yi tafiyar kilomita 360 kafin fadawa cikin ruwa. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Japan ta fitar ta haitar da wannan gwaji wanda ta bayyana a matsayin takalar faɗa da kuma ta da husuma a yankin bayan da wasu daga cikin makaman suka faɗa kusa da ƙasar ta. a makon da ya gabata ne dai prime minister japan fumio kishida ya kai ziyara seoul babban birnin koriya ta kudu da zuma nuna mata goyon baya a rikicinta da koriya ta arewa tare da kara ƙarfafa alaƙa da ita gwamnatin sudan ta zargi haɗaɗɗe daular larabawa da baiwa dakarun sa kai na rsf manyan makamai lamarin da ke rura wutar yakin basasar da aka shafe watanni goma sha bakwai ana gwamza. siri haɗe da daular larabawar ta ce zargin ba shi da tushe balle makama inda ita kuma ta zargi sudan ɗin da ƙin mutunta ƙoƙarin ganin an cimma sulhun kawo ƙarshen yakin zargin wanda jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya alharis muhammad ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da mambobi goma sha biyar na kwamitin sulhu suka amince da tsawaita hukuncin haramta amfani da makamai a yankin dafur na ƙasar har zuwa ranar 12 ga watan Satumban baɗi, wanda kuma shi ne yankin da ke zama tungar dakarun RSF. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce zuwa yanzu rikicin Sudan ɗin ya laƙume rayukan mutane sama da dubu ashirin tare da haraba miliyan goma sha uku da gidajensu. Hukumomi a ƙasar kamar sun tabbatar da mutuwar mutane biyu da kuma wato sakamakon kamuwa da cutar kyandar birrai ta mpox tare da ci gaba da nazartar lafiyar wasu mutane 40 da ake zargin sun kamu da cutar tun bayan barkewar annobar ta a watan afrilun da ya gabata ministan lafiyar kasar malashi manauda ya ce daga cikin mutane 46 da aka yi wa gwaji an gano shida daga cikinsu na dauke da cutar kyandabiri kuma tuni suka yi nisa wajen gudanar da rigakafin ta faɗin ƙasar tare da faɗakar da jama'a kan hanyoyin kare kai daga kamuwa da ita zuwa yanzu dai an gano bullar cutar a ƙasashe goma sha hudu na afirka kuma ta fi kamari ne a ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da burundi da congo brazzaville da jamhuriyar afirka ta tsakiya kamar yadda hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta afirka cdc ta tabbatar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na dw alamar tsanance kasar Koriya, wato kasar australia ta bayar da tallafin dala amurka kusan miliyan biyu ga vietnam tare da aikewa da jirgin sama makare da kayan agaji da abinci da magunguna don tallafa mutane da bala'in wato zaftar yau ƙasa ya shafa inda hukumomin ƙasar ta vietnam suka tabbatar da mutuwar mutane 197 biyo bayan yau ƙasa sakamakon ambaliyar ruwa haɗi da guguwa mai ƙarfi yayin da wasu sama da ɗari suka yi batan dabo ibtila'in dai ya fara ne tun a ranar asabar ɗin da ta gabata lokacin da aka samu saukar mamakon ruwan sama mai ƙarfi kayan agajin da ƙasar australia ta aike wa vietnam sun haɗa da jirgin sama makarar da abinci da magunguna da kayan tallafi don tallafa mutanen da bala'in ya shafa kamar yadda ministan harkokin wajen kasar penny wong ya tabbatar kasar amurka ta nuna goyon bayanta ga shirin baiwa nahiyar afirka kujerun dindindin guda biyu a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda jakadiyar amurka a majalisar linda thomas greenfield ke shirin bayar da sanarwa a alamus ɗin nan ƙudurin na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke ƙoƙarin gyara dangantakarta da nahiyar afirka biyu bayan fushin da wasu kasashen nahiyar suka yi ga ƙudurori na amurka ciki har da tangarɗa da take shirin haddasa samasu da dangantaka su da china to ƙarshen labaran duniya kenan dw harkokin yau To a cikin harkokin na yau za ku cewa da lokacin da mahukuntan Najeriya ke cewa suna sauya dabarun yaƙi da 'yan bindigar da ke addabar arewa maso yammacin ƙasar akwai labarin samun haɗin kai tsakanin sojojin Najeriya da Nijar domin yaƙar matsalar. Za ma ku ji yadda ƙwararru a fannin kula da masu fama da lalurar ido a jihar Kaduna Najeriya ke shirin tallafawa masu lalurar gani da sana'o'in hannu. Dama bari mu fara da jamhuriyar Nijar. inda masana kimiyya na ƙasashe goma sha uku na yankin yammacin afirka da sahel suka kammala taron kwanaki uku a birnin yamai inda suka tattauna halin da ake ciki na sauyin yanayi kuma suka gano cewa matsalar ɗumamar yanayi da ambaliyar ruwa za ta ci gaba da wanzuwa wakilinmu na mai salisu bukari da ya halarci bikin na harfe taron ya aiko mana da ranar rahoto. Kwararru na kasashe kimanin goma sha uku ne dai suka dukufa kan matsalolin sauyin yanayi da kalubalen da ke tattare da hakan a kasashen yammacin Afirka da Sahel. Kuma masanan sun gano cewa waɗannan matsaloli kama daga yawaitar zafi ko ambaliyar ruwa za a ci gaba da fuskantar su a nan gaba inda suka ce babban abin da ya fi shine na a mayar da hankali kan rigakafi don rage raɗaɗin da za su iya haifarwa. Farfesa Sanusi Atta babban jami'i ne mai kula da horo a cibiyar Agrimet. Ya kamata masu hannu da shuni su ƙara su ga ƙasashe saboda wanga abu a yi rigakafin shi kuma in Allah ya sa ya wanzu a jiba da za a kama mutane tallafi. kuma mun ci hayawo ya kamata masu ilimi masu bincike da kimiyya su ma su ci gaba da ilimi saboda a samu ilimi na rigakafi in an gano da abu kamar za ya wakana duka wannan labaru ya kamata a samu hanyar da za a yi a gaya ma mutane su tun kan abin ya wakana saboda wani labari ne abai kawai inda ya kamata ya kai wadda kowa ya ɗauki mataki Hukumar nan ta SILS da ke a matsayin wani babban kwamiti na ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da fari da ƙarancin abinci a yankin Sahel ta bakin shugabanta Dr. Abdullahi Muhammad ya ce gudanar da wannan taro cikin yanayi na musamman na wannan shekara ta 2024 inda al'ummomi ke fuskantar matsaloli na ambaliyar ruwa mai muni ka iya kasancewa wata dama ta zurfafa tunani don samun mafita. Les résultats obtenus lors de ces échanges ya ce sakamakon da aka samu a wannan zama za su karfafa tsarin siyasar yanayi da muhalli na kasashenmu don haka hukumar Stills za ta ci gaba da hulɗa da sauran manyan ƙungiyoyi na duniya a bakan hulɗa don samun mafita ta bai ɗaya kuma wannan yanki namu na buƙatar manyan ayyuka domin fuskantar ƙalubale na sauyin yanayi don haka mu yi ƙoƙarin aiwatarwa a aikace dukkanin nazarin da muka yi ta haka ne za a samu sauyi mai amfani. Ministan kula da harkokin noma da kiwo na jamhuriyar Nijar, Kanal Muhammad Alhaji Usman, ya jinjina masana kimiyya na waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka da Sahel dangane da jajircewa da suke yi domin ba da tasa gudunmuwa ta fannin ilimin da suke da shi don ci gaban al'umma. ya ce sanarwar ƙarshe ta wannan zaman taro karo na uku kan sauyin yanayi da muka saurara za ta kasance wani abin misali ga ƙasashenmu wanda za mu yi nazarin ta cikin tsanaki ta yadda daga bisani za a ɗauki matakai masu ƙarfi da za su amfani al'ummomin kasashenmu na yammacin afirka da sahel Taron ya yi kira ga sauran kungiyoyin kuɗi na kasa da kasa da su raka wannan aiki don ganin aiwatar da dukkanin matakai da suka dace na rigakafi da kuma fuskantar ƙalubale idan matsalolin sun afko. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar. Ta yanzu dai muna kan al'amarin da ya shafi kasashen yammacin Afirka musamman Jamhuriyar Nijar da tare Najeriya. Da daidai lokacin da mahukuntan Najeriya ke cewa suna sauya dabarun yaƙi da 'yan bindiga da ke addabar arewa maso yammacin kasar. akwai labarin samun haɗin kai tsakanin sojojin najeriya da ta jamhuriyar nijar don kawo ƙarshen matsalar da ta yi wa ƙasashen biyu katutu ɗaya daga cikin masanan tsaro irin su dr sani rufa'i ya yaba da yankurin samar da rundunar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a yayin tattaunawarsa da muntaka a hiwa. to kafin bayan kalubalen da ya zama yana yi tsakanin yankunan Nijar da Najeriya wannan ba shi bane karan farko sai dai wannan karan an nemi abin ne da dauki wani sabon salo amma da ma ko hadaka tsakanin Nijiyar da Najeriya da Kamaru da Chadi wanda take a yankin tafkin Chadi wannan karan dai da babban harsan sojan Najeriya ya zo ana so a dauki abin ne da karni fiye da yadda aka saba kuma a da abin da ya faru bayan juyin mulki a da shi baya Na'am, kamar menene kake ganin zai bambanta wannan runduna eh, da waɗanda aka yi misali a baya? Wannan da wancan a wannan karin a najeriya tunubi yana shan matsi wanda bai taɓa sha zai kawo ƙarshen tsaro da ya addabi yankunan arewa maso yammacin najeriya kuma kuma niger suna buƙatar wani sakamako akan harkar yaƙi da ta'addanci wanda iya daga cikin dalilin da ya za a kai yiwon mulki yanayin da ake ciki a yanzu na kusan hallaka ne tsakanin kasashen biyu. Shi ne nake ga ko bambanci tsakanin wannan karan da wancan. Akwai waɗanda suke ganin kamar sojoji da ke a Najeriya suna da yawan da bai kamata a ce sun ma nemi wani taimako daga niger ba musamman wajen haɗa hannu domin fuskantar wannan matsala ta tsaro. Kamar ku ya ne kuke ganin abun daga wajen ku masana al'amuran tsaro? A matsal ba cikin Najeriya ba ne, zancen matsala ta wanda suka raba tsakanin su Ka ɗauka matsala ta fito daga Najeriya tana ambaliya a Nijar. In ta fito daga Nijar tana ambaliya a Nijar. ganin alaka da al'ummomin iri ɗaya ne da tarihi da sauransu yana kowane daga cikin su ba iya maganin tsaro a bangaren shi sai ya yi aiki da da wani shi ne kamata a hangi abin ba ka ba wani zaton kasa abu ne haka daga bangaren Najeriya kamar da ake wadi misali kamar waɗanne ƙalubale ne kuke iya hasashe wannan runduna ke iya fuskanta a wannan yunkuri da ake yi na ganin an fuskanci wannan matsala ta tsaro To, babban kalubalen shi ne wanda aka wani a zancen yarjejeniyar shi ne masanyan labarai da kuma haɗa gwiwa da iya na magance tsaro a kan iyaka. Wannan kalubalen na masanyan bayanai eh, abu ne wanda yake da wahala ganin cewa wanda suke wannan abubuwan suna da dangi wani a cikin bangaren iyakokin. Kenan da eh, kalubale na harkar masanyan bayanan sirri shi ne babban wanda ya kamata a tankara a gaban nan ba daukan manya-manyan makamai ba a daga kaiwa kuma yakin zamani ya jagoda mana danan sirri shi ne a ana akan kori. Dakta Sani Rufa'i kenan masanin tsaro a yammacin Afirka ta tarasa da mintaka ayiwa Kada dai ku sha'afa kuna tare da shirin safe zangon farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa. da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da Instagram da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana da kuma Senegal. DW Ra'ayin malamai A karan farko tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar, Najeriya da Nijar sun amince su haɗa kai su yaƙi ta'addanci a iyakokin ƙasashen biyu makwabtan juna. menene manufar wannan sabuwar runduna mai bambanta ta da wacce aka yi a baya kuma wani kalubale ne ke a gabanta waɗannan da ma wasu batutuwan za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon to sai a tara da mu a shirye-shiryenmu na yammacin asabar da lahadi don jin ƙarin bayani gwamnatin tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar asusun kula da ilimin ƙananan yara na duniya unicef ta kaddama da aikin rajistar ƙananan yara kan tsarin fasahar zamani da dafan ganin sun ci gajiyar shirin kula da lafiya ilimi da ma sauran bukatu an gudanar da taron ƙaddamarwar ne a jihar akwa ibom kuma wakilinmu na yankin na jadalta Muhammad Bello ya aiko mana da yadda taron ya kasance. An dai kaddamar da wannan shiri na rajistar ƙananan yaran Najeriya ne a birnin Uyo na jihar akwa ibom da ke yankin naja delta bisa aikin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ƙidaya ta ƙasa da kuma ta wayar da kawunan jama'a wato nowa game da asusun kula da ilimin ƙananan yara na duniya wato unicef shirin dai kamar yadda a hukumance aka bayyana da kasancewarsa kan tafarkin tsarin zamani wato e-registration na da nufin shigar da ƙananan yaran ƙasar cikin tsarin da zai sa su amfana daga shirin kula da lafiya da ilimi da kuma dai duk wasu tanaje-tanaje da ke akwai a ƙasar a matsayinsu na 'yan ƙasa. tuni dai wasu iyaye suka fara ganin alfanun shirin. Um, I think um, the registration will help. Wannan Bitrus Oguba kenan ke cewar ina ganin rajistar za ta daidaita hayayyafa da samar da ƙididdigar yara da shirin kulawa da su don haka tana da muhimmanci. Education and other things. So it is very important. Shirin rajistar yaran da da ke tsakanin jarirai sabuwar haihuwa zuwa har 'yan shekaru biyar daga yanzu zai kai har watan Nuwamba na shekarar da muke ciki ta 2024 ana yi. Don haka ne ma aka umarci da iyayen su kai su hukumar kididdiga ta ƙasa ta npc da ke kusa da su don yin wannan rajista salin lakosiya jami'ar asusun kula da ilimin ƙananan yara ce na unicef a nigeria ta ce in har babu rajistar yara to yaran nan za su kasance ne kamar babu su a ƙasar kuma rajistar na da mahimmancin samar da ƙididdiga sahihiya da za ta yi amfani wajen tsare-tsare da kasafin kuɗin ƙasa and implementation of policies but also for budgeting. Rajistar ta ƙananan yara dai 'yan ƙasa hukumomi suka ce na da muhimmanci kwari ta fannin samar da bayanai ga gwamnati kan adadin rukunin jama'ar ta don amfanar da su wasu tanaje-tanaje da takan yi a lokaci-lokaci a kuma rajistar za ta yi amfani wajen kare haƙoƙinsu kuma a kodaushe za a san da su da kuma halin da suke ciki na game da cin zarafi ko yi musu auren wuri ko na dole. Mr. Dennis onoise kwararre ne a fannin kare haƙoƙin yara. The children are Ya ce amfanin wannan rijista ga yara ɗin sun hada da samun satifiket na haihuwa da lambar NIN ta shaidar zama ɗan ƙasa sannan kuma za su samu a yi musu allurar rigakafi. is that those children that are brought there can also receive immunization. Yawan jama'a dai a Najeriya yanzu bisa alƙalmin hukumomi na shekarar da muke ciki ta 2024 ya kai miliyan 232,679,478 Muhammad Bello DW Hausa Niger Delta. Ta yanzu dai muna tare Najeriya inda ƙwararru a fannin kula da masu fama da lalurar ido a jihar Kaduna bisa haɗin gwiwar ƙungiyoyin makafi da ke da baiwar ƙirƙire-ƙirƙire na fasahar dafa abincin zamani suka bijiro da wasu hanyoyin koyawa matasan makafi sana'o'i daban-daban ta hanyar amfani da fasahohin zamani daga kaduna wakilin ibrahima yakubu ya yi kuma da ƙarin bayani wanda ya fara da wani mai lalurar ganin da aka bayar da horon da kan bayar da horon ga matasa mai yanzu yadda kuna kallo na haka kujera wanda za a iya zo na a waje a huta gaidin ciya kenan shine nike kan hadawa da tebul nashi mai lalura ni da bana kallo amma gashi nan na hada wannan kujerun to nan dai Mr. Williams Magwanya kenan wani matashin malamin makaranta da ke horar da dalibai masu lalurar gani a jihar Kaduna inda yake koyawa dalibai makafi yadda ake yin kujerar hutawa a gida don shakatawa da sakar tabarma tare da sauran hanyoyin ɗinke-ɗinke na zamani domin dai magance zaman kashe wando bayan kammala karatu. Ni na yin su kujeru guiding chairs da su jakuna da kwanduna basket. Yanda nike na fara na, yi shi haka kuma na koyi ma yan uwayenmu masu laluran gani wanda ba sa kallo kuma suna yi kuma muna samu cin gaba. Babu shakka dai duk da nasarori da ɗumbin ci gaban da wannan shirin ke samu. a cewar mr williams da ya zama wajibi hukumi da kungiyoyi su ribanye kokarin da suke yi wajen karfafa makarantun yara masu bukata ta musamman da zumar rage yawan mabarata masu takardun kammala karatu da ke bigewa da barace-barace akan titi dan zama masu dogaro da kansu akan gwamnati ta dube mu da idon rama because kayayyakin da muke yi yanzu nan gaskiya gaskiya robobin da muna sana'a da su sun tashi kuɗi har kamfani ma yanzu nan ta kulle ba ta yi to yanda kamfanin yanzu nan ta kulle ba ta yi mana robobin yanzu ba mu da inda za mu samu roban nan a Najeriya mu siya har mu ci gaba da wannan sana'o'in mu to kaga mun koma baya kenan duk da yake dai akwai kalubalen da ke hana su ci gaba wajen bunƙasa harkokin inganta ilimin yara masu lalurar gani ɗaya daga cikin ɗalibar mai suna Mary John ta bayyana shirin da take yi na buɗe katafaren shago bayan kammala ɗaukar horo ina jin daɗin aikin da yake yi kamar irin su jeru da su jakukuna yadda yake yi na su kuma nima na nan gaba nima in bude na shagon yadda zan yi in saida nima ma in samu nawa ita ko halima usman jibrin wata matashiya da ke fama da matsalar gani buɗe wani wurin koyawa 'yan mata makafi ne ta yi yadda ake girke-girken abinci na zamani domin koyawa 'yan mata hanyoyin inganta zamantakewarsu na aure ta hanyar ilimin girke-girken abinci na zamani so abubuwan da muke a blind kitchen muna yin abinci na siyarwa muna yin snacks na siyarwa to har abincin sadaka ma muna yi ana ba mu order abincin sadaka muna yi wani lokaci every fridays in kuma an samu order da yawa ma kullum ake yi so abubuwan da muke yi kenan kuma muna kama stalls a fun fairs duk wani event haka da za a yi inda akwai stalls za mu kama mu je mu sayar da abin da muke saida amma wannan karan muna da students ɗaya ma daga cikin students din ita ma ba ta gani sannan kuma mutane yawanci da kaga da suke gani da ba sa yin ayyuka a gida ba sa girke-girke labari na ya ya sa su ma sun samu passion sun samu zeal in su zo su yi abu da kansu da suka ga cewa ni ma na iya girki ya ba su wannan motivation in da inspiration in su ma su fara yin girki a gidajen su tunda dai har ga mai laluran gani tana yi ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kad Kaduna a Najeriya. Makamashin da baya gurɓata muhalli na hydrogen da Namibia ke samarwa na ƙaran samun tagomashi a duniya. Inda gwamnatin Jamus ta nuna sha'awar haɗa gwiwa da wannan ƙasa don cin gajiya. Yanzu ka dai wata tawagar ƙwararru kan makamashi mai tsafta daga birnin Balin ta ziyarci Namibia don halartar wani muhimmin taro kan hydrogen. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto kan wannan batu. Kasar Namibia na son zama cibiyar makamashi da baya gurɓata muhalli na hydrogen a yankin kudancin Afirka, inda uku daga cikin su za su fara aiki a wannan shekara bayan samun tallafin aiki daga Jamus. Misali an fara gina masana'antar sarrafa ƙarafa ta farko a duniya da ba ta fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli mai suna Hyaluron, inda za a samar da ton dubu goma sha biyar na baƙin ƙarfe